invité son précédent avec euh, une escalade de violence qui... This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Juma'a 31 ga watan Janairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani mai ba da shaida ya bayyana a gaban wata babbar kotun tarayya inda ya yi bayani akan yadda ya biya makudan kudade don fanso mahaifiyarsa da 'yar uwarsa. a zaman shari'ar zargin tallafawa ta'addanci da ake wa malam tukurmamu mai shiga tsakani a kokarin sakin fasinjojin jirgin kasan da aka yi garkuwa da su a shekarar 2022 bayan haka za mu kawo muku shirin tubalin tsaro inda za ku ji cewa kasashen nijar mali da burkina faso na gab da kaddamar da ayyukan rundunar haɗin gwiwa a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ƙawance ta aes sannan in an jima kaɗan kuma za mu buɗe layukan wayar mu don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ya daɗaɗa muku ko kuma yake ci muku tuwo a ƙwarya lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Jami'an hukumar kwana-kwana da agajin gaggawa a birnin Washington sun faɗa a yau Juma'a cewa sama da gawarwaki 40 ne aka gano daga tarkacen jirgin saman fasinja da kuma jirgin sama mai saukar ungulu na soji da suka yi karo da juna suka fada kogin Potomac da yammacin ranar Laraba. da sanyin safiyar yau juma'a ne aka ci gaba da gudanar da ayyukan nemo gawarwakin mutane 67 da suka mutu a hadarin hukumar kula da sufuri ta kasa wato ntsb a takaice hukumar gwamnatin tarayya ita ce ke jagorantar binciken jirgin na fasinja samfurin bombardier crj 700 na kamfanin jiragen sama na psa da ke karkashin a kamfanin american airlines yana dauke da fasinjoji da ma'aikatansa su 64 yayin da helicopter na soji na sojan amurka samfurin uh 60 black hawk yake dauke da jami'ai uku jami'ai sun ce babu wanda ya tsira a cikinsu a fagen dagar yakin da ake yi a ukraine jaridun cikin gida na zama muhimman madogara a yankunan da rasha ta lalata hasumiyoyin wayoyin salula da kayayyakin intanet yan jarida suna samar da bayanai game da hanyoyin ficewa da tattara bayanan laifukan yaƙi na rasha da tafiyar sojoji da kuma mai da martani kan farfagandar moscow duk da yake dakatar da bada taimako ga kasashen waje na wucin gadi da amurka ta yi na iya nufin matsalolin kuɗi ga ƙananan kafofin watsa labarai waɗanda ke dogara ga masu ba da gudunmawa na kasashen waje domin gudanar da ayyukansu shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta ukraine sergey Tumilenko ya shaidawa muryar Amurka cewa yawancin kafofin yada labarai na Ukraine na iya fuskantar barazanar rufewa ko kuma rage yawan ayyukansu a makonni masu zuwa. shugaba donald trump ya rataba hannu kan wata doka ta zartarwa a ranar 20 ga watan janairu wadda ta umarci dukkan hukumomin gwamnatin tarayya su dakatar da duk wani shirin tallafin raya kasashen waje na tsawon kwanaki 90 jami'ai sun ce rasha ta harba jiragen sama maras matuka kan ukraine a wani harin da ta kai cikin dare a yau juma'a wanda ya raunata mutane hudu tare da lalata wani asibiti da wani rumbun adana hatsi a kudancin odessa rundunar tsaron ukraine ta kakabo 59 daga cikin jiragen saman marasa matuka 200 na rasha ta ce an batar da jirage marasa matuka 37 wanda ke nufin yin amfani da na'urorin tsaro wajen karkatar da su jiragen na rasha sun yi wato sun barna a yankin arewa maso gabashin sami da gundumar odessa da ke kudu da kuma tsakiyar yankin chaskasi ole kaifa gwamnan yankin odessa ya bayyana cewa fararen hula hudu ciki har da wani likita sun jikkata sakamakon hare-haren jiragen yakin da suka kai a birnin chernomorsk har ila yau harin ya kuma haddasa yankewar wutar lantarki a wasu sassan birnin tare da lalata asibiti da wani gidan gwamnati da rumbun ajiye hatsi da wani gida da kuma manyan motoci da dama labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc kungiyar mayakan Hamas ta sanar kuma Isra'ila ta tabbatar da sunayen mutane uku na gaba da za a sako a gobe Asabar a karo na hudu na irin wannan musaya tsakanin bangarorin a karkashin yarjejeniyar tsagaita wuta domin dakatar da yakin da aka kwashe sama da watanni goma sha biyar ana gwabzawa a gaza waɗanda za a sako ɗin sun hada da yadin baibas dan shekara 35 wanda aka kama daga kibbutz nis os a lokacin harin ta'addancin hamas kan isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 tare da matarsa shiri da wasu yara maza biyu ariel da kfir har ila yau za a saki wani ba amurke dan kasar isra'ila kate siegel mai shekaru 65 dan asalin chapel hill ta jihar north carolina wanda aka yi garkuwa da shi daga kibbutz kfar aza tare da matarsa aviva siegel an saki aviva yayin wata gajeriyar yarjejeniyar tsagaita wuta a watan nuwamban shekara ta 2023 mutum na uku shine ofa kaldoren mai shekaru 54 dan kasar faransa da isra'ila wanda mayakan suka kama daga kibbutz nit oz tare da 'ya'yansa biyu an kama tsohuwar matarsa hadas ɗaruruwan ɗalibai masu zanga-zanga ne suka yi tattaki a cikin yankunan ƙasar sabiya inda suka fuskantar da zanga-zangar tasu ta ƙin jinin almundahana zuwa birnin novi sad da ke arewacin ƙasar inda suke shirin toshe gadoji uku da ke kan kogin danubi a ƙarshen mako lamarin da ya soma watanni biyu da suka gabata a matsayin zanga-zangar da ake zargin cin hanci da rashawa a kwangilar gine-gine ya faɗaɗa zuwa ƙalubale mafi girma cikin shekaru ga jagoran masu ra'ayin riƙau na ƙasar shugaba alexander vucic a birnin belgrade wani direba ya afka da mota a cikin masu zanga-zangar lumana inda ya raunata wasu mata biyu lamarin da shine na uku a cikin makonni. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da shari'ar zargin tallafawa ta'addanci da ake wa Malam tukurmamu mai shiga tsakani a kokarin sakin fasinjojin jirgin ƙasa da aka sace a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna a shekarar 2022. Wani mai ba da shaida ya bayyana a gaban wata babbar kotun tarayya inda ya yi bayanin yadda ya biya kuɗin fansa naira miliyan 80 don ceto mahaifiyarsa da kuma 'yar uwarsa. Ga wakilin muryar Amurka Hassan mai Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. In za a iya tunawa, 'yan sandan kasa da kasa wato Interpol sun kama Malam Tukurmamu a birnin Alkahira a kan hanyarsa na zuwa saudi arabia domin aikin umara inda suka dawo da shi najeriya inda jami'an tsaro ke zarginsa da taka rawa wurin shiga tsakani domin biyan kudin fansa ga 'yan ta'addan nan da suka yi garkuwa da fasinjojin jirgin kasan nan da ya tashi daga abuja zuwa kaduna a ranar 28 ga watan maris din shekara ta 2022 kuma tun daga wancan lokaci ne kuma gwamnatin najeriya ke rike da tukurmamu inda ake ta tafka shari'a har wannan lokacin a wata babbar kotun tarayya da ke babban birnin kasar abuja Abuja bisa tuhume-tuhume guda goma da ke da alaka da zargin tallafawa ta'addanci. Na tambayi babban mai gabatar da kara na gwamnatin Najeriya Muhammad Abubakar Babadoko ko me ake ciki akan shari'ar Malam Tukur Mamu? Uh, Mamu's case has been ongoing is still ongoing ya ce shari'ar tukurmamu tana nan tana ci gaba har yanzu ana yin ta mun gabatar da shaidu biyar kusan dai yanzu mun kammala bada bahasi saura shi ya kare kansa na sake tambayar babban mai gabatar da karan najeriya wasu na ganin wannan shari'a yana jan kafa abin da aka so mawayo kimanin shekaru uku kenan baya to kuma zai ce akan haka I think that's pretty fast by the standard here. Ai, ina maganin wannan shari'a za a iya cewa tana yin sauri a irin tsarinmu a nan. jinkirin da aka samu shine saboda akwai wasu shaidu da ake baiwa kariya mun ma kebe su na kimanin watanni uku yanzu su muke jira su ba da shaida To yanzu da aka dawo ci gaba da wannan shari'a wannan lokaci dai, waɗannan shaidu sun bada tasu shaidar a kotun wacce ke ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Ian Oko. Shaida na farko wanda aka rufe mai fuska ya shaida a kotun cewar ya biya kuɗin fansa kimanin naira miliyan tamanin ga 'yan ta'addan da suka sace fasinjojin jirgin ƙasan don fanso mafiyarsa da kanwarsa waɗanda ya ce an sako su bayan biyan wannan maɗuɗin kuɗaɗe. Shaidan ya ce wata ɗaya bayan yin garkuwar 'yan ta'addan sun kira shi inda suka bashi lambobin wasu 'yan jaridu guda hudu da ya kira su domin su yi aikin shiga tsakani. ya ce ukun sun yarda amma malam tukurmamu ya amince domin ya shiga tsakani bayan da tukurmamun ya amince domin ya aikin shiga tsakani ne yan tadin suka daina magana da shi ta waya inda kome yake so gaya musu sai dai ya gaya wa malam tukurmamu daga bisani kuma babban hafsan hafsan shirin janar tsaron najeriya na wancan lokaci general loke irabo da babban daraktan hukumar yan sanda farin kaya a wancan lokaci yusuf magajibici suka kira shi wannan shaida inda suka gaya mar cewar duk maganganun da ya da tukurmamu ya dinga gaya musu Shaidan ya ce bayan da tukurmamin ya sa baki 'yan ta'addan sun rage wannan kuɗin fansa daga kimanin naira miliyan 200 inda aka sasanta zuwa naira miliyan 80 wanda bayan ya biya kuma aka sako mafiya da kuma kanwar tasa an dai kiyasta 'yan ta'addan sun amshi dalar amurka kimanin 420 daga hannun fasinjojin da suka sace wa 'yan uwa cikin wannan jirgi yanzu dai gwamnatin najeriya na ci gaba da zargin malam tukurmamu da laifin taimakawa ta'addanci a gefe guda kuma babban malamin addini nan da ke birnin kaduna dr ahmad abubakar mahmud gumi ya nemi a gaggauta sako malam tukur mamu. Kake shi inda dai gashi dan kasa tabbatar da wani ba kotu kuma a rikici ne tsakanin su ba wani abu ba ne amma na shi shi ba na siyasa ba ne kuma abun nan ba ne rikici ne tsakanin kwamiti din da suke wani aiki din ya kawo shi wannan matsala. Dr. Ahmad Gumi Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. Yanzu kuma ga Hassan ya sake dawowa da shirin mu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba irin hoɓɓasan da ƙasashen yankin Sahel ke yi domin kaddamar da rundunar haɗin gwiwa a ci gaba da fuskantar ƙalubalen tsaro da ya dabaibaye su. Domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali. Jamhuriyar Nijar, Mali da Burkina Faso na gab da kaddamar da ayyukan rundunar haɗin gwiwa a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ƙawance ta aes a ci gaba da jan ɗamara a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda a yankin sahel yau kimanin shekaru goma kenan a baya waɗannan ƙasashe dai sun kafa wata rundunar haɗin gwiwa wato g5 sahel da ta haɗar da chadi da mauritania to sai dai kuma tsamin dangantaka da aka fuskanta tsakanin ƙasashen na sahel da faransa ta haifar da durƙushewar ayyukan waccan runduna to a halin yanzu ko menene za a gani sabo wakilin mu a birnin niamey suleiman mumin barma ya mana nazari akan wannan batu il fallait mutualiser nos efforts ministan tsaron jamhuriyar nijar janar salifu modi kenan yana bayani dangane da rundunar haɗin gwiwar nijar mali da burkina faso mai lakanin force unifiée wacce ya ce ta kammala shiri tsaf cette ministan ya ce rundunar ta haɗaka na kunshe da dakaru dubu biyar runduna ce da ke da jami'an kanta da kayayyakin aiki na kanta na sama da na ƙasa da na tattara bayanan sirri haka kuma ita ke da alhakin tsara yadda za ta gudanar da ayyukanta runduna ce da za a iya girke dakarunta a ko'ina a yankin ios tuni hafsoshin ƙasashen uku suka kammala fasalin aiki nan da 'yan makonni za a fara ganin wannan runduna a fagen daga in ji shi Nijar wace ainihi 'yan ta'adda ke tsallakowa daga kasashe makwabta wato Mali da Burkina Faso don tafka ta'asa kan tsaurara matakan cikin gida a yankin Tilaberi. Sai dai sautari maharan kan yi nasarar juyawa zuwa inda suka fito. Sabili kenan 'yan kasar ta Nijar ke cewa haɗa ƙarfi da makwabta na iya ba da damar kawo ƙarshen wannan masifa da ke haddasa asarar ɗumbin dukiyoyi har ma da rayukan fararen kula da jami'an tsaro suna masu cewa yunkurin ƙasashen uku alama ce da ke jaddada haɗin kai a tsakaninsu sabanin yadda a can baya wasu abokan hulɗa suka yi burusu da girman matsalar da ake fuskanta in ji su sunana abdu mama movement na pour la sauvegarde de la patrie mnsp inch wannan haɗaka ta aka yi ta rundunoni ta wannan kasashe namu uku abu ne mai kyau muna goyon bayan wannan ɗari bisa ɗari abu ne wanda muna jira ne tun lokacin na a yi wannan haɗaka an yi ta amma cikin waɗanda aka yi da su akwai munafukai waɗanda ana kuma su suna walwalewa je san sahel wannan dama mun san abu ne da an kai ba su bane suka kafa ta horon shi ta kawo wannan to amma waɗanka uku ɗin da ka gani bi lahi sai dai kwana sun suna na ibrahim salisu ƙungiya frsa muna ƙara jin shi nama wannan tunani na kafa wannan haɗaka wannan runduna ta soji da ta ƙumshi soji dubu biyar wannan shi yake nuna cewa babu amsa wata umarni daga kowace ƙasa domin kasawa jesan sahel da ta kuba da wato sojoji na majalisar ɗinkin duniya da aka turo a yankin sahel musamman a mali bayan shekara sama da goma suka kasa tabbatar da tsaro insha Allah za a sha mamaki wannan haɗaka da ta kumshi soji dubu biyar za ta nuna cewa ana iya yin abin da wayancan turawan suka kasa kana nufin akwai wani tasiri da za ta yi da a yakin nan da za ta yi tasiri kwarai da gaske tunda a yanzu nasarar da aka samu cikin yaƙi da ta'addanci a shekara guda ta kafa wannan IAS ba a same shi ba shekara sama da goma da barkan da ta kuba ta yi a yankin Sahel. a ƙarƙashin wannan runduna ƙasashen na us sun ƙudiri aniyar gudanar da ayyukan tsaro daga yankin boso wato iyakar nishar da chadi zuwa iyakar mali da mauritania daga kudancin mali zuwa iyakar nijar da libya rundunar haɗakar na da alhakin gudanar da ayyukanta a ƙasashen uku haka kuma kowace daga cikinsu na da damar neman ɗauki daga 'yar uwarta da take ganin tana da kayan aikin da suka fi dacewa sabon abu ne mataki ne gangariya da zai samar da tsaro a wannan yanki in ji janar modi Masu fashin baki sun yaba da matakin kasashen na Nijar Mali da Burkina Faso, amma kuma sun yi gargadi kan bukatar la'akari da wasu karin matakan da ka iya taimakawa a cimma guri. a basu Mumuni kwararre ne kan sha'anin tsaro a yankin Sahel da Afirka ta Yamma. yadda shi minista ya gai rundunar za a kafa da soja dubu biyar kwararru sai dai ya kamata a kiyaye da cewa yanzu yaƙi ba ta ɓangaren yawan mutane ba ce za a ci yaƙi ta a yaƙi yanzu ya zama na harkan kimiyya yau 'yan ta'adda na kiya suke dorawa da suke tada daga nesa kamar da ne gare su ya kamata a kiyaye ana ya samu soja dubu ɗari eh, abu ne masha Allah zai ba wa dama a ce duka inda 'yan ta'adda sun ka karba an shi amma kuma muna da kayan yaƙi eh, kwararri na zamani da harkar kimiyya Inda daga sama muna iya samun labarin abin da ke wakana ƙasa naukiyoyi da ake tadawa daga nesa mu samu sani saman su na aimta da su kamin su aikata bala'i don duka wannan abubuwan ya kamata a ce a kula da su eh, kuma in ma foro ne ya kamata a yi musu mu ganin cewa samu ƙwarewa wurin harkar tafiyar da fudda na kiya da ake fudda daga sama to ya kamata a ce wannan foron a ba da shi kuma eh, muhimmancin shi wannan sa su wuri guda dama ce wadda za ta ba su su ba wa juna kwarewa a raba ma juna kwarewa partage da experience and expertise kowa na da kwarewa iri-iri za a ba juna. matsalolin tsaro a yankin sahel abu ne da ya samo asali a shekarar 2012 bayan da 'yan ta'adda suka tare a arewacin mali lamarin da ake dangantawa da bazuwar makaman kasar libya bayan faduwar gwamnatin kaddafi sanadiyar lalacewar sha'anin tsaro a mali kasashe makwabta wato nijar da burkina faso suka fara fuskantar har-haren ta'addanci mafarin kafa rundunar jason sahel a 2014 wacce ta hada niger mali burkina faso chadi da mauritania tare da shawarwarin faransa wacce a wancan lokaci ta girke dubban sojojinta na rundunar serval da ta rikide zuwa barkan da sunan yaƙi da ta'addanci a sahel sai dai jason sahel ta watse a sakamakon rigingimun da suka biyo bayan juye-juyen mulki a mali burkina faso chadi da niger a gaida sule momini barma masu sauraro da wannan kuma muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin abokin aikin nawa sule momini barma julie gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya Allah an gaida hassan na kaina to ma sauraro yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layukan wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya sai a kira to mun sami kira na farko ma daga gashuwa Salamu alaikum da wa muke magana daga gashuwa. To muna jan ka. To a yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da faduwar abinci da yake muna farin ciki kuma muna jira kamar kayan mota shi ma ya faɗi a Najeriya da man fetur muna addu'a cewa duk su ma Allah ka da su. Sannan Allah kawo wa talakan Najeriya sa'ida Allah kawo sauƙin Allah kawo sauƙin wannan tsadar rayuwa da ake ciki Allah sa duk talakawan Najeriya kowa ya wadata Allah ƙara ba mu zaman lafiya a Najeriya Allah ƙara tabbatar da tsaro daga Alraf kana gashuwa babban odita janar na muryar talaka na Najeriya. To Rab kana gashuwa mun gode da ra'ayinka yanzu kuma za mu je kwara. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga kwara. Eh kuna tare da Bello Garba Dinawa daga nan kwara. To muna jan kamalan Bello. Eh to ina kira ga gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin mu ta jihar Sokoto da su kara jajircewa ga abin da shahi musamman ma tsaro da yake mun fara ganin alamun nasara musamman ma abin da shahi gabacin Sokoto irin kananan hukumomi raba da wurno da isa da sabon birni da sauransu da su gwadabawa mm. ya kamata a kara jajircewa na ganin cewa an kawo mana an wannan matsalar tsaro da suke fama da muke fama da ita wannan yankuna a ƙara jajircewa na ganin cewa an kaskaɓe wa'annan 'yan ta'adda Allah kawo mana zama lafiya a wannan jihar tamu ta Sokoto To aman Malam Bello Garba yanzu kuma za mu je jihar Nasarawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa. Malami daga Nasarawa ko kana tare da mu? Ina tare da ku, ina jin ku. To da wa muke magana? Eh, Sa'idu, Sa'idu. To muna jin ka Malam Sa'idu. Ni ra'ayina shine ra'ayina shine gaskiya eh, eh, gwamnatoci na Najeriya su yi hakuri. Saboda an ce manyan su ce gari zai je farauta. ita kama nama an dafa ya nuna kuma zo yana fara da yi kyau ba. Mm. Me yasa ka ce haka? Abin na yasa shi ne kudi ana biya autonomous amma ba za a lokacin kudi ba mai amfaninsa. Eh? Mm. A biya local government kudi su mana. munumun eh, mu an ba biya ba wannan ba yi ba a taimaka. Sononin Najeriya taimaka. To nawa manufan kenan dalla ya hakuri. To mun gode Malam Sa'idu Dukawa daga Nasarawa yanzu kuma za mu je Kaduna. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Maryam Dauda barka da dare barka da aiki. Barka kadai da wa muke magana. Suna tare da Isiya ɗan kishi Najeriya daga hawan kari karam kuma su a nan jihar Kaduna. To muna jan kamalan Isiya. Alhamdulillah gaskiya duk da yake yau ko ware mana lokaci ne namu na musamman. Babu shakka. to gaskiya muna godiya da wannan dama da ake bamu gaskiya ni abun da ke shi mutuwa koriya gaskiya al'amari a kwaya daya na yankin mu mm. musamman babban hanyar na gwamnatin tarayya da ta fito daga zaria zuwa zuwa fadeguwa ta tafi ga ta har garin jos to gaskiya hanyar nan kalubale ne a wajen muna kira ga dan majalisar mu na dattawa barista Ibrahim Khalid da kuma yan majalisar mu na tarayya guda uku da suke wakiltar na area namu mm. muna kira gare da dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi su taimaka su kai mace gaban kasa kuka kan hanyar nan domin Allah hanyar nan ta zama tarkon mutuwa in ka biyo hanyar nan za ka ga motoci ga nan kafa ta shirye abubuwa ga nan ba su da kyan gane babura ga nan ana ta hadari akan hanya to mun gode malam isiya daga kaduna da fatan kiran da kai ya kai ga hukumomin da ya kamata su ji yanzu kuma za mu je bauchi Salamu alaikum da muke magana daga Bauchi. na magana da shugaba gaya daga tsoron hukumar misau jihar Bauchi. To muna jin ka. Domin ma dai lokaci na kamar yadda dan uwana yi sauka ne muna magana kamar akan hanyar da ta shi daga misau zuwa azare. To. Hanya da lafiya yanzu duk ramuka ya yi muna kira daga 'yan majalisar mu kamar yadda na jiya da na azare suka yi kokari suka yi magance iya bakin yankin su muna kira da honorable abdul ninji honorable zafi aliyu da su mana iya bakin kokari wanda ta hanyar da daga tunkurmi zuwa misaudin nan su magance mana wannan hanyar da ake samun hatsaloli a kawai magana shugaba ga da kawai hukumar ne to madalla Allah ya sa wannan koke ya kai ga kunnuwan da ya kamata su ji yanzu kuma za mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Ina magana da dan sha'ibu gidan cikin tudun wadan ibanga da kenan kuma kuma kwanta kura da kenan jihar Mai. To muna jan ka. Alhamdulillah ni zan yi kira ne akan ta ta harajin ita ba tarayya. Gaskiyar magana su gwamnoni da 'yan majalisa idan suka da wannan abu. tun farko da aka fito da wanga abin talaka mun ce ba ma tashin farko to ina ga layin malami daga Nija yana da ɗan tangarɗa ya gode amma a gurguje bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Hajji Maryam Dauda barka da dare barka da aiki. Barka ka dai Alhaji Musan Garo. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To muna jan ka. To alhamdulillah na farko dai zan mika godiya ta ga Allah subhanahu ta'ala na bani haihuwa na karuwa haihuwa da Allah subhanahu ta'ala ya bani ranar juma'a yau kai suna an sa yarinyar na suna Aminatu ina godiya ga Allah subhanahu ta'ala. Allah sarki Allah ya raya ta. Amin amin ina jinjina kuma ga sanatar tsakiyar Najeriya wato sanatar Lawal Adamu Usman Murtala irin gudunmuwar da yake yi da al'amuran da yake ba mutane na domin dimokuraɗiyya wanda yake a wannan jiha local government ɗin guda bakwai da yake wakilta in local government duk ward sai da ya je musu firamare guda ɗari to da haka muna jinjina ko muna godiya da Allah subhanahu wataala irin wannan san sanata da Allah ya bamu ya kamata mutanen jihar Kaduna ku tsaya ku kalli irin abubuwan da sanato Lawal Adamu Usman Musala. To mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma za mu je Nasarawa. Assalamu alaikum suna na shafa ne kafin magaji ya Musa a kuma jihar Nasarawa Maryam barka da yi. Barka ka dai malam shafa muna jin ka. To Maryam abun da zan ce shi ne daga kan malam Aliyu mazaje na ma'aikatan biyoyi zuwa kasa ina yi musu fatan alheri. daga kan Maryam Dauda zuwa ƙasa zuwa Juli mata ina yi muku fatan alheri. To mun gode mu ba mu maka fatan alheri. Yawa gaskiyan magana shine kira nike son yi da malaman mu na wannan ƙasa namu Najeriya. Mm. Ya kamata su zauna fa su yi nazari su duba. Na ji ana raɗe-raɗi wai za a yi wani karatu za a haɗa wani karatu na ƙasa a Najeriya. To mm. su koma baya su duba lokacin gwamnatin soja an yi irin wannan. Malam Shafale ko kana tare da mu? To ina ga layinka ya goce don haka yanzu kuma ma na ga producer ta daga mana hannu lokaci ya kawo jiki sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. To yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice. a takaice. To Maryam a takaice wato jami'an hukumar kwana-kwana da agajin gaggawa a birnin Washington sun faɗa yau Juma'a cewa sama da gawarwaki 40 ne aka gano daga tarkacen jirgin saman fasinja da kuma jirgin saman mai saukar ungulu na soji da suka yi karo da juna suka fada kogin Potomac da yammacin ranar Laraba. Da sanyin safiyar yau Juma'a ne aka ci gaba da gudanar da ayyukan nemo gawarwakin mutane 67 da suka mutu a hatsarin. a fagen dagar yakin da ake yi a ukraine jaridun cikin gida na zaman muhimman madogara a yankunan da rasha ta lalata hasumiyoyin wayoyin salula da kayayyakin intanet yan jarida suna samar da bayanai game da hanyoyin arcewa da tattara bayanan laifukan yaƙi na rasha da tafiyar sojoji da kuma mai da martani kan farfagandar moscow jami'ai sun ce rasha ta harba jiragen sama maras matuka kan ukraine a wani harin da ta kai cikin dare yau juma'a wanda ya raunata mutane hudu tare da lalata wani asibiti da wani rumbun adana hatsi a kudancin odessa To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyanna da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyar Makila Williams. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.